بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi na faɗin duniya baki ɗaya masu azamtar wannan wata na Ramadana mai albarka. Daga cikin eh, falalar eh, Ramadana zai kasance mai azumi. zai samu farin ciki e guda biyu a dalilin azumin da yake domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lissa'in farhatan mai azumi na da farin ciki guda biyu ya kuma iza aftara farihan bifitri zai yi fara'a lokacin da yake buɗin baki shi mai azumi wa iza laƙi rabuhu fariha bi saumi idan kuma ya haɗu da ubangijinsa zai kasance yana farin ciki da azumin da ya yi da azuminsa kenan eh, azumi abu ne mai mahimmanci mu riƙe shi da hannu biyu mu kiyaye eh, da ke ɓata mana azumi domin azumin mu ya zama ingantacce assalamu alaikum wa rahmatullah